na uku kuma ubangiji ta Allah ya halicci ruwan ba tare da gajimaren ba haka kawai ba hadiri sai kaga ruwa yana saukowa to Allah yana ikon sa duk inda ya ga dama amma kowace kamar da shi Allah ta'ala ne mai wanzanna min as-sama'i ma tahura Allah ne mai saukar da ruwa daga sama sawa'un ya taso daga kogi saman ko kuma a daga saman aka halicce shi ta ko kasa ko ma ya akai dai Allah ne mai yin halitta kamar da shi ya halicci kogi to zaka don ka imani da wannan bai taba maka imani ka ba wannan ce assalamu alaikum malam ni ne yi alwala sai yi musafaha da wanda baya na yi matsayin alwala ta alwala ka tana nan to ya ce assalamu alaikum malam mu Allah malam a yi mini bayani akan wannan idan maziyi ya fita a cikinmu kuma yana da azumi cikin cin azuminta ta karye koko maziyi karkar jawo shi da gangan mm. in haka kawai ya fita ba tare da gangan ka jawo shi ba wannan ba mu laifi ai azumin kai na nan ko mu kai zai a wani Allah ta mutum ko ya kai don sa kalli wata mata ba da niyya ba misali sai mu zai fito ta koyo wani tunani ba da niyya ya jawo sha'awarsa ba sai mu zai fita ba azumin sa nan amma in shi ya jawo tunani ya yi tayi ya tayi ko ya kalli wata ko ya taba wata mazi ya zo masa to ya rana wannan azumin kuma ya yi laifi ya kuma ya koma zuwa ga Allah ta'ala to wannan ce assalamu alaikum Allah ya darkata malam tambaya na ana shi idan mutum ya ɗauki azumi da najasa a jikinsa ya azumin sa yake azumin sa yake wanda na ta sama yana wayan gari da janaba a jikinsa kuma yana azumi in ji a sharar da zafa to da ka azumin sa na sai na jasa sa kuma in ma janaba ne wankan janaba ya sallafa ina ce assalamu alaikum malam tambaya ta shine yaya batun turare man shafawa da sauransu da ake hadawa da giya turare da ake hadawa da giya yaya batun aiki da shi a musulunci mara tsammani akwai firayin da ake haɗa shi da giya sai dai a haɗa shi da sinadarin da ake yi giya wannan kuma wani abu ne da mai yanzu kaman abin nan gero hmm. Ka ana yin giya da shi kuma ana tuwo da shi to kaga dole sai a ce haramun ne a yi tuwo da shi kuma ana giya da shi haka nan abin nan eh, mai ake cewa dawa ita ma ana giya da ita kuma ana tuwo da ita kuma ana kunu so da haka wannan bai zai haramta ba wannan ba giya ba ne sinadari ne alkohol sinadari ne na wanda ake giya da shi kuma akan yi turare da shi to tun da ba giyan ba ne wannan ba matsala ba ne ah, malam wani dan uwana ne musulmi ne muna kwana daki tare da shi kowane lokaci idan aka kira sallah baya zuwa jami'i sai wata rana lahadi yana faɗa wa wani wanda ba musulmi ba akan cewa ba ya zuwa ko ina shi shi ne ne hukuncinsa wata ba zai ji coci ba zai je jami'i in har yana ganin sallan ba wajiba ba ce to ya yi dan ya bar ne sun shiga ta. saboda an karama wani mai addini bi karura sallan wajiba ce ko mun jaji mutum ya san amma in yana in yana nufin cewa sallan dole ne kasala ne ta hana shi ba hmm. wannan yana bukatar wa'azi nuna masa muhimmancin sallah ita ce bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi to da ka ya danganta da wace niyya ya sallah amma ala ayi halin da laifin sa ya fi na kisa kai dan mutumin da ya sallah ko da ya yi da sallah ma ba ce a kansa to laifin sa ya fi na kisa kai gara mai kisa kai da shi domin sallah magana sa wani ce ita ce bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba na'am wannan kuma yana cewa ko tana cewa malam a cikin bayananka ka nuna philosophers you are not believers wato su masu falsafa ba a nufin masu da imani kasancewar Allah yana nan so malam wato halal ne kenan a yi study din wannan course na philosophy falsafa to falsafa din kala kala ne akwai falsafa al-yunaniya mm. suna wanda ba su yi jama'a akwai Allah ba kwata kwata mm. to kaga irin wannan kaga duk wanda ya wannan ya itikadi na kai bai da imani gaba daya ya bar addinin musulunci falsafa wani abu ne na ilimi na ne akan wuce gona da iri a cikin sa shi yasa abin da su ibn rushd sun yi ta musu raddi a cikin littattafan su wuraren da suka wuce ainihin gona da iri sau da haka ilimin falsafa sai kai bayani ya yake kafin a iya maka fatawa menene hukuncin wannan abu amma dai falasifatul yunaniya su ba su yadda cewa akwai Allah ba da wanda ba su yadda akwai Allah ba kuma wannan sun yi da su ba musulmi ne gaba ɗaya in mutum irin wannan yake karantawa kuma ya yi imanin hakan abun yake shi ma ya yi rita. amma in a cikin karatu ne akwai abu mai amfani sai aka shigo masa da mara amfani ko bai yi imani da shi ba wannan musuluncin sai na nan bai rita ba. Salamu alaikum malam ina hukuncin wanda ya sha maye sai ya yi limanci sallah bai hukuncin waɗanda suka yi wannan sallah. Wato ya sha abu maye ne kenan. to ba a salla a nan aya don ubangi ta ce alabi na amanu la ta karbu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma kulu ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kusanci sallah kuna masu maye sai kun san me kuke fara to da duk wanda ya sallah yana cikin maye ai ba ya sallah kwata kwata wanda ya bi shi shi ma ba ya sallah saboda haka dole sai ka san me kake faɗa kafin ka kabbara sallah hmm. na'am wannan yace malam yake hukuncin wato intoxicants drugs wanda wato kwayoyin da suke bugarwa amma likita ne ya rubuta maka a to likita ne ya rubuta maka maganin da yake bugarwa sai dai kin kai overdose sai ya bugar da kai hmm. to da haka likita zai rubuta maka maganin cuta sai ka sha iya gejin da yake maka sha hmm. wannan bai zai bugar da kai ba amma kai overdose zai iya bugar da kai don kai overdose din haram ne in kuma gejin da ya rubuta maka din yana sa mai to ka koma wajen likitan zai sake canja maka wani maganin daban haramun ne ka ci gaba da amfani da wannan maganin to malam don Allah a warware min wannan menene hukuncin wanda yake shan fashion da Nescafe wai don ya hana shi bacci musamman irin wannan lokaci na jarabawa wanda zai cutar da shi ma tunda ba maye yake sawa ba in bai zai cutar da shi ba babu laifi saboda kwanakin jarabawa ya sha nasta ko wani abu na halal don ya hana shi bacci ya karatun jarabawa an sa wannan babu laifi. Malam da nan ba sai bacci ba. Dan fashin din nan. Eh. Akwai hadin. To in kwaya ne zai mutum zai zarce daga nan kuma to kaga duk abin da ke kai mutum zuwa ga haram haram alwasabi da aka maqasi wato abin nan hanyoyin da duk da su kai mutum zuwa ga haram da za su zama haram. to da ka in haka din da sa ya zarce to gaskiya haramun ne wannan ka tuna mini lalle akwai masu shan irin turamar din nan saboda jarrabawa eh. kuma sai kaga daga ba kuma sun zarce sun zama yan ba sai da mutum idan bai sha din mutum ba zai samu nutsuwa ba to kaga daga nan sai a zarce saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye kansa daga irin wannan kamar na suka fi su lifton akan yi amfani da shi shi yi da eh. wani damuwa haka amma dai mutum da ya kula duk abin da zai cutar da shi haramun ya amfani da shi to na sauran tambayoyin sai ku yaƙuri insha Allah za ku ji sun wuce na sauran guda uku ne ba ko bari ma a yi saboda karfe ne ta tun karo lokacin da muke buɗe waya بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن نعم وعليكم السلام to ne tambayar ka wato haka su na da haka farko ce mm, farko tukunan malami da hali da Allah ba su lambar waya da koda filin mutuwa ba su iya aiki wata kira tambayar shi kuma shi ne mm, akwai waɗansu malami da suke cewa duk ɗan da ainihin ba mai taron suna ba shi da suna ana ma gaskiya ba sahabbai ƴaƴansu sun musu taron suna ne wasu allama bai wa ƴaƴansa taron suna ko da haka suna yana rasuwa ba sai an yi taro ko da haka maganar cewa ba suna ba ka taso ba sai ka koma tarihi shi wannan taruwan da ake raɗa sunan ba ka same shi a cikin littattafan shari'a babu qur'ani babu hadisi ko babu littattafan fiqh da ake karantawa a sabu sai dai yin hakon suna hmm. wannan shine muke da shi a cikin littattafan fiqh wato ainihin na zaurukanmu saboda aka taron suna don a raka suna wani sabon abu ne kuma ba za a ce in ba a yi shi ba babu suna sai dai mutum in zai yi walima waliman suna ana ka ya tabbata suna ka tara jama'a ka ba su abinci domin murnan ka samu karuwa kuma har ma ayi addu'a din ma Allah ya albarka a watan saboda Muawiya ibn Qurra ya tara sahabban manzon Allah lokacin da aka haifa masa dan sa Iyas ya musu walima ya ciyar da su abinci suka yi addu'a dan shi ma ya addu'a ya ce su dinga cewa amin yace sai dinga ganin tasirin addu'a har ya fi sai ne ganin tasirin addu'a a cikin yaro ya zai zama babban malamin hadisi gashi nan akwai sunansa a cikin littattafan hadisi sai dai mu haka amma nan ban waya ka ka samu wani a garin ku insha Allah in ka tsananta bincike za ka samu nan ban waya sai baka yanzu na bada nan ban waya ta adam ban san kuma yadda zan yanzu ma kira ina min yawa da tara kuma in bada nan ba ta gaskiya zan shiga dan matsala sosai to to tambaya ta gaba wa alaikum na to ba ma jinka sosai ba yawwa ya zuka muna jinka muna jinka hukun farkon magana hukuncin mene da layin nashi ne baya tafiyo Allah sai da danyi hakuri layin naka wallahi ba ma ji in ka sake trying watakila ka same mara ɗau alaikun salam lafiya kalau alhamdulillah to bismillah duk uwa ta ce muka samu ita eh. na to mahaifiyata ta yi faɗa ce magana tun da ita ba ta yin magana To, ina mata magana ko ba ta amsa. A'a. To, kuma ya zama da gidanta da ita magana. hanyar cikin abin da ne da ana da da a cikin yanzu wani nan tsakanin na da ita Allah abin da na mata. abin da na mata ba. Na ya kan zuwa domin samu damar tambaye ta kan me ne mafitan Allah. Allah sarki. Haka dai. Eh, dai ba ki da laifi a Allah ta'ala duk abin da ya waje ba a kan ki kina yi. Yanzu ita ne ya rage da matsala. da har kina cikin tambaye ta ma me ya faru ya kamata a zauna a fahimci juna. Sai miki bayanin ga abin da ki kamata in har kin yanki ba ta hakuri. Hmm. In ba ki ba kuma ki gamsar da ita cewa ba ki ba. Amma a ce kuma an ci gaba da tafiya irin haka ke kina son mu'amala ita ba ta so wannan babu daɗi ko kaɗan amma ke ki ci gaba da gaishe ta ko da ba ta amsa miki ke kin sauke wajibinki wannan ita kuma ya rage nata don manzo Allah sassama ya ce la yahillu li rajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yuhajira akahu fawqa thalathin فيتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالشر ba halarta mutum da ya imani da Allah da ranar lahira ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku sai su je su haɗu wannan ya kauda kai wannan ya kauda kai ba sa yi wa juna magana mazala sai su ma yace me alkhairin su shine wanda ya fara yi wa dan uwansa sallama to kin ga ke baki kaurace mata ba ita ne ta kaurace to za ka ita ma ta ji tsoron Allah ku sasanta a cigaba da mu'amala kamar yadda aka saba wato malam mata da yawa suna samun wannan matsalar hmm. na abin da ya danganci in abu ya faru wata ta dauke wata na so a shirya hmm. ita abin ya dame ta hmm. amma sai ka ga dai wata dauke yanzu ko tafsirin mata na gidana da nake yi Allah da ikonsa je an yi tambaya mai kama da wannan to kuma yau sai aka sake tambaya wanda aka nuna na fahimci wanda abin ya shafe su ma kamar suna zuwa wani wani suna wajen to ka duba da a ji sauran Allah mata a gyara mm. to mai tambaya na gaba bismillah wa alaikum salam zuwan shekara ne annabi makka makka abin a shekara ta takwas ne bayan hijira daga nasa sama ya fatawa makka na gaba alaikun salam muna jinka ai don ana kira sallah ne kusa alhamdulillah adallah lokacin za a yi idan da lokacin shiga sallah. Eh. Ana muna zuwa dan ƙara mana mutunci ya zama na aminiti awa ɗaya. Ai awa ɗaya muke yi malam. Na mana a dinga yin zaka mun lokacin sallah malam. To ka san kowanne. Yaushe kake sallah kai? Awa ɗaya. <laughs> to sallan ne kowa da ta yi shi ne ne shi karfe ɗaya ne karfe ɗaya dan yanzu ma kaga ana kira sallan yawo ma to kaga wani kuma ɗaya da rabi ne yake ɗaya da rabi kaga ya samu awa ɗaya sosai wanda kuma karfe ɗaya ne sai ya zama lokaci ya samu kira kusan ta mun muke fara muna fara sha biyu da rabi mu kare insha Allah ɗaya da rabi ah, kaga awa ɗaya ta samu insha Allah mun ce biyar ko muke ragewa don mu ma mu shirin sallah na'am Walaikun salam sai dai can muke jin ki wata nisan duniya. Yawwa yanzu kan muna ji walaikun salam. Ala ina da tambaya. To bismillah. Aka ce wai idan mutum ya rasu wace kabari ya kama shi. To sai a ce kabari ya kama shi? Yawar kabari wace ko mutu ko mutu ne ko ba mutum ne ba sai kabari ya danne to wannan ne ba ba haka bane don ma'ana kenan kowa sai ya sa kowa sai masa azaba a kabari eh. ma'anar wannan magana ba gaskiya bane azaban kabari gaskiya ne akwai azaban kabari amma ba wani cancanci a masa azaba hmm. don maza za kuma mara ke cewa laula Allah ta dafa da da auto ha an yusmi kuma allazi a min azabin kabari hmm. ba don kada ku ki bunne juna ba da sai na ainihin wato abin nan yi addu'a ku ji irin yadda ake azaban kabari to kaga azaban kabari wato wanda abin ya shafa shi ne yake faruwa da shi ke sa manzala sa sama sai idan an yi wa mutum tambayoyin kabari guda uku wato waye ubangijinka menene addininka waye annabinka sai mutum ya amsa su yadda ake so to za a ce ubangiji ta zai umarci mala'iku ya ce a shuhu minan janna. wa albishuhu janna. aljanna waftahu lahu baban min janna fayatihi min dibiha fa yusau lahu fi qabrihi madda basari sai a ce a masa shimfiɗa ta aljanna a sa masa rigar aljanna a buɗe masa kofa daga kabarinsa har zuwa aljanna sai abincin aljanna ya dinga zuwa masa da kanshin aljanna da kaga wannan ai ba azaba a ciki shi kuma wanda ya kasa ba da amsa sai a ce afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ilan nari فيأتيه من حرها وسمومها فيضيق عليه في قبره حتى تختلف أغلاه wanda ainihin kuma ya kasa ba da ansa sai a ce a masa shimfiɗa na wuta a sa masa rigan wuta a buɗe masa kofa daga kabarinsa har wuta sai tururin wuta da zafin wuta ya dinga zuwa masa sai a matsa kabarin har sai sai ya saba kaga shi saboda bai ba da ansa ba ne za a matse shi da sai a samu amma bai bada da ansa kuma za a buɗe masa kabarinsa iya ganin idonsa a wata ruwa zira'i saba'in za a da masa kabarinsa saboda haka azabar kabari wanda ya saba wa Allah shi ne samu azabar kabari hmm. wanda ya Allah da kuma akwai ma cikin kabari kin hmm. ji ko malama kwantar da hankalinki wanda ya saba ne ake azabtarwa mumini amsa daidai insha Allah za a wasu mishi kabari Allah wasa amma kabarin na'am wa alaikum salam na'am to bismillah to mutum ne dattijonsa ya rasu ya na sannan har aka kusan shekaru uku ko hudu ba raba musu gado ba haka shi ne ce ko a ko rashin ya eh, ce to shi ka kuma ya ko shi ne kuma ya gina wala alaikum salam wai ba shine ya dawo ma shi alaikum salam muna ji eh mana ina da wasu tambayoyi guda uku to na fari mana na yaro ne ya fada rijiya na ya za a yi da ruwan da za a yi zai yi ibada a lokaci ko kuma sai ya ɗau lokaci ko kuma sai an fashi ya mutu ne eh ya mutu a ciki ayya to na biyu kuma na jina? Ai eh, ina ji kina da sai sab. Na biyu shi ne mace da take rage kudin kefe ne kuma wata ran idan ba ita ma za su cika da nata. Na uku kuma shi ne mace da ce ta yi karya take samu kudi a gurin mijinta. To ba. Sai ta yi karya karya. Na kuma malam. Na. Ba a ji idan za a yi wannan sallan ba a ji nan da kafili in an dole sai an sake wani ta iya ne an yi sallama. Na. shikenan eh shikenan ta farko ruwan da yaro fada a cikin rijiya har Allah ya karbi rayuwarsa shi za a yi ibada amfani da wannan ruwa za a yi wannan ba bukata sai an saboda sai an yashe shi saboda ba da bane shi mutum idan ya rasu wato ce sa abin nan manzara sama ce al'uminu la yanjus umini ba zama na jasa hmm. wanda aka yaro ya fada ya rasu a cikin amfani da ruwan amma kuma musan maliki a mazancin da yake inganci ko kafuri ne ma ya mutu ba na jasa ba ne ita hmm. wa arjabul aqwali bi tahara hmm. fi tafil insani hatta safara saboda wato najasa sa ta ma'ana ce ma'anawiya ce ba jasa ce hissiya ba ta zahiri ba amma da dabba ne ta mutu da sai ruwan zai zama zai zama sai samu najasa shi yasa idan dabba ta mutu to ta zama najasa ita in ta mutu a cikin ruwa aka ɗebe ruwan to za a kwashe ruwan in ne bubbuga ne kwashe shi ba matsala ba hmm. sai a dan kwashe shi har wani yanzu ya bubbuga in kuma kwashe shi zai zama wahala yana da yawa ne sai a dan ɗibi ruwan a dan zubar da kaɗan hmm. don gida ba zai iya jirkita ruwan ba in aka ga ba wari na jasan ba komai sai a ci gaba da amfani da shi in kuma ruwan gaba ɗaya yana wari na wannan mushen dabba to za a daina amfani da ruwan har sai lokacin da ya daina wari don shi da kansa zai iya daina wari iska ta dinga ɗiban wari na fita da shi daga baya sai a yi amfani da shi amma mutum kan ba haka ba za a yi amfani za a yi amfani da ruwan take ba an cire abu tambayar ta ta biyu shine mace mai rage kudin cefa amma ko wata rana ɗin shi mijin abin ya gaza sai ta cika to kudin cefa ne ya danganta da mijin wani ba zai ba da kudin cefa na dama akan in ya rage ma ta yi amfani da shi kaga wannan babu matsala hmm. amma wanda yake bin diddigi sai an mayar masa da canjinsa ya kamata a mayar masa da canjin sa babu kuɗin ki kai aikin kyauta ke ma in kina so kuma ki ce bashi ne tun da yana mun canji da ki ce to masa bashi randa ya samu kuɗi sai ya biya ki Yau amma in dai bai yadda a rage masa abun a rike masa canjin sa ba to kar ki rike masa ba in kuma ya saba dama shi ko abikin ma ba damuwa yake ba sai ki rike canjin Randa babu kuma ke kuma sai ki saboda ka danganta da waye ne mijin na haka sai ta bayar ta uku macen da kafin ta yaga a gurin mutum sai ta yi karya to haramun ne karya to <laughs> da aka karya karyan da aka halatta tsakanin miji da mata ba karyar da yake tashi ba irin karya wanda zai kara soyayya tsakanin miji da mata hmm. amma a cikin wannan karyar in ta tashi miji a zai zama a samu rikici ba za ta kara soyayya saboda haka karfi dinga karya ki samu yadda za ki dinga lallabin sai zaki kyautata masa da kike yi da ladabi da biyayya da wasu yan hikimomin ki sai ya sa ya baki ki kin ga da wani matsala amma karya ka wata ran za ta tashi to in ta tashi kuma ya fushi da kefa abu ya zama babbar magana mm. in ga akwai damuwa sai ta bai ta karshe shin ba a ma mutum ya sake wata tayya ne ba dole ba ne ba ma yana suka tafi sai an yi tafiya tayya wanda suka tafi ba sai an yi tafiya ba don akwai hadisi ɗaya da nuna cewa za a yi tayya mm. wasu wasu ma suka ce hadisi ne sha sha biyu tare da cewa yawan imam musulmi samari suka ce sha biyu ne ba sai ita ya wasu suka a za a yi wannan shi kuma manzala sun sama tarin yana yin tahiya wata ran kuma ba ne ba za ka yi ba kai tahiya ba ma kamar dabarun ka yayi in kai tahiya ma ba matsala. to na gaba. na. ne zuwa to. ya yanzu kamar mutum zai zo wajen matansa kuma ta nuna ba da zama mai damar kure ba ta san. ba ta ce ita kuma ta da lafiya kure Eh, mana ba ta yarda da shi sai ta ce ba wato wajen saduwa eh, eh. na zurin kwanciya sai dinga cewa ba ta da lafiya Amma ta da lafiya ba a zata tana da lafiya ne ta ce ba ta da lafiya da manzana sa suna ce duk mutum ne ne matarsa sai ta ki ba tare da wani matsala ba hmm. za ta kwana Allah yana fushi da ita to kaga wannan akwai babbar matsala ya kamata ta yi da shi wannan shine aure ne na gaba na muna ji daga wani na tambaya ne to muna ji eh. a yi ana fata ashen gobe na masu sai aka aka sai wani sai ba su da cikin kwallo sai na da ya da su shi kenan shi shi kenan tambaya eh. to ana sallan ashen ne sai limai ya bata karatu sai wani fitar guje yana dariya na ta gudu kuma da a ake da kwata babbe ne ba waki da yana gaina da kanji hankali ko kuma ya ɗan sha wani abu ya masu shaye shaye ne so abin da ya kuskure ne ko shakka ba wanda ya bata sallan sa wani ta dace wala tubiru amana kar ku bata sallan ku na biyu kuma ya yi iskilanci don ba wanda ya wuce ba ta qur'ani ko min haddan mutum za ka baya halatta abin da ya haramun ne ko hmm. sallar sa ta faci ma من هذه من هذه تقولنا ده معشير يا مغلوب الحكومة نعبا ده ولا سنة سنة جرا بسم الله نعم عليكم السلام على نعم لا في أتلو الحمد لله tambaya mala game da kamar a taba da ake kaiwa kiristoci sosu eh. ya halatta to mala ya sha magana amma tambaya na biyu kuma akwai masu ajiyewa da tafai wake barkono duk su wake haka nan kamar lokacin da suke arha mm. ya yi tsada su sayar yawa to na uku kuma kamar yanzu masu masu mota suna zuwa wani zai obana da jeurin jami'ai tsaro za su tambaye takardu ah, a mai to daga karfe ne za su ba shi za su yi ba su ya haku eh, sai su sace shi amma su suna cewa a ce su rike shi hmm. ya halatta shikenan to nan gaba an ka buban kana tambayoyi da yawa ka ce malam ina tambaya kaza domin ka da ta farko za mu kashe sai Allah sa maka da lura malam tambaye shi ta farko mm-hmm. magana mai da a cewa kai mutum coci mm-hmm. ta wannan mun sha bayanai duk wani wuri na sabon Allah bai halatta ka kai mutum da ba mm-hmm. domin a wurinsa zuwa cocin nan da za a ce Allah ukun nan babbar magana Kowa ce Allah yana faɗa babbar makana don ubangiji ta dace sama ta kusa ta kece kasa ta tsatsaye an da wani rahmani walada da an ce Allah yana da to amma da za a je a yato cikin to da ka bi halatta ka kai mutum ya je irin wannan abubuwa abubuwa ne na shirka da na safin Allah da kuma cakuda maza da mata to da haka mun sha wannan bayanin wala ta'awun ala kar kai taimako a bisa sabon Allah amma in zaka dauki wanda ba musulmi ba ka kai shi kasuwarsa ko gidansa ko nuri daban wannan babu laifi ya halatta sai tabba ta biyu kaya wanda sai kayan abinci ta sai su wake aje sai ya tsada wake wato aje abinci wato asali ajiya din halal ne sai in ajiyewan ya jawo mushkila wato zai jawo yunwa kaga ne yasa wanda za su wani ce muna la hatakiru illa khadi'un ba mai ajiye abinci ya ce sai ya tsada ya tsira sai mai kuskure a nan ana nufin waɗanda suke ajiye abinci a lokacin da ake yin yawan abinci babu wannan abincin sai mutum ya saya kuma aji mutane suna bukata a kasuwa su saya to za su samu maka kuma ka ajiye shi to wannan kuskure ne domin abin da ya sa ka haramta itikari shine don kada musulmi su shiga kunci kada talaka su shiga kunci amma idan ajiya ba za ta sa kada kai shiga kunci ba ya halatta kai ajiya galibin ta ma a zamanin yanzu tana sa kala kai shiga walwala ne don mun jarraba mun gani wato duk shekarar da aka ce maka ba a ajiye amfanin gona ba fanan shekarar da a yi yunwa da damuna domin ma'ana amfanin gona na ana fita da shi guji ne ko kuma ya yi kaɗan to idan damuna ta zo babu wanda suka ajiye wanda za su fitar da shi sosai sai an ɗauko shi daga waje to sai ya zama mai sai zama matsala sai zama tsada yanzu misali tattasan nan ba eh. wani ya zama na bayanin nan ma to da a ce lokacin kakansa ana ajiye shi a nan yanzu sai aka zo ana fidda shi don Allah da zai tsada to amma yanzu daga waje aka ce ake kawo shi to kaga shi ka tsada to haka amfanin gona ita shirya tana da hikima duk abin da ta ce idan ajiyewanka zai kawo yunwa a shiga kunci haramun ne ka ajiye ka bari iya wanda za su ci su saya in kuma ka ajiye shi sai aka shiga kunci haramun ne ka ci gaba da ajiyewa dole ka fito da shi amma in ajiyewanka wanka zai sa a shiga kunci ba hmm. babu laifi don ajiye shi yasa sai na umar irin masu ajiyan nan sai ya ce da ku je can bayan gari ku saya na cikin kasuwa ku bar baro masu ci to galibi yanzu ajiye amfanin gona mu rahama ne a wuri idan shekarar da aka ajiye shi yawa sha Allah za ka ga zai tsada ma shi yasa yanzu kamar yanzu ake haka bayan an fara to za ka samu wannan shekarar ne kudi wata shekarar sai zama bai zai yi ba me yasa wannan shekarar da ya kuɗin nan mutane sai su ta sayan sa da kakansa sai su ɗauka baɗin ma kamar baɗin eh, sai a saya da yawa to in lokacin tsadan ne sai a dinga fito da shi sai kaga bai tsada ba to kaga na ita daga kamar taimake shi to haka masara shi ma idan da shekaran da aka ajiye da yawa to shekaran kuma insha Allah ba za ta yi tsada ba sau da ka amfanin gona ajiye shi kai ma ne masu kace za ka iya samun lada ma idan ka ajiye shi lokacin da ake da matsalan sa ne yake tsadan kai sai ka fito da shi ka rage farashi kenan ka samu lada tare da kuma ka ci ba da yawa shi yasa duk mashabobi guda hudu nan ka ba ta malikiya shafi'iya hanbaliya da abun nan da hanafiya duk sun yadda cewa ya ga ta ajiye amfanin gona ko da masara ne ko shinkafa misali in dai a wannan shekarar ba ainihin ga ta ajiye don asara babu saɓanin tsakanin wannan malami na safar gari a wannan shi ne duk al'amari a kan ciyar da al'amari yake ƙwarai kuma akwai malayan da suka yi takafai a kan wannan al'ijika mani ma lokacin zama da ne a jona eh. na yi project a kan a kan al'ijika hukunce hukunce na ajiyan amfanin gona don yi tsada wannan shi ne magana na gaskiya in talaka zai shiga kunci haramun ne in ba zai shiga kunci ba ya halatta to ka gwamna kuma don fahimta da fiki ku ba a wani sai kawai ce kaɗa kawai a a haramun ne sai a shiga kunci sai ma kunci ne aka haramta haka dai Allah ya alheri sai tambayar ta ta karshe ko tambayar shi ne ya ce misali abinda ya danganci masu mota mutum ne zai yi lodi ya goma lot hmm. sai ya zo wurin hukuma sai ya yare sai ɗauko wani cin hanci sai ba su danganci ya matsayin wannan wato aikin police na hanya wani lokacin akwai zalunci a cikinsa shi mutum ne zo yana son takardunka abinda aka sace bincika takardu sun yi kyau ko ba su yi takardu to amma galibin su Allah Allah suke ya zama babu takardun su babun da suke zabe ne kuma ga da biya Allah Allah suke yi ka zama kai da yake kana da wani kuskure saboda in kana da kuskure sai ka ba su wani abu sai ka shige wannan abin da ka ba su ba gwamnati za ka yi ba a aljihun hukuma ne gwamnati zai shiga ba aljihun su da su da manyan su kaga wannan kuskure aikin da aka sa su su yi bincikan takardu in mutum bai da shi to akwai tuhuman ko sato ta ko wani abu sai a bincika an alaman bai da gaskiya ba za a kyale shi wani yana da gaskiya a kyale shi ya tafi mm-hmm. amma ba zai zama kawai kai Allah Allah in mutum bai da gaskiya ma in ya dan ba da wani abu shi kenan sai ya hari idan overload din nan an yi dokan sa ne saboda kada a yi accident hakan yana jawo haɗari to me yasa kuma an yi shi an baka ɗari biyar ko dubu ɗaya ka ce a tafi ai kaga dokan ba ta yi ba ne so da haka sai ka tsaya akan ba su yi ba lalle ga abun da hukuma ta tsara hukuma mai kula da hatsura ga abin da ta tsara sai a tafi akan haka to kaga wannan shine an yi aiki amma in dai za a ba da wani abu a wuce to ai wannan kuma ya zama a ah, su din ne suke cin moriyan abun wannan dokar kuma ba ta yi amfani ba saboda haka ya kamata ma'aikata su tsoron Allah su daina zalun tambayin Allah da fatan yan sandan Najeriya sun ji wannan faɗakarwa daga wannan zaure na fatawa Allah ya tabbatar da alkhairi jama'a kuma lokaci ya yi kuma za mu dakata a nan saboda haka a madadin shi malam makar muktar da ya mawana wannan amsoshi da faɗakarwa da nasihohi allah ya saka alkhairi kuma gidan radio hotel ta ba mu wannan farada ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضانه سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار